wannan abin da kuka gani shine na'ura ne na tacin ruwa ko kuma na tsaftace ruwa so muna amfani da shi domin mu tsaftace ruwa wanda ba shi da kyau ruwan ba shi da kyau kamar ko ruwan rafi ko ruwan rijiya shine muke amfani da shi domin mu tsaftace ruwa so shine kun ga wannan na'uran kenan amma ba shi kadai yake amfani ba yana amfani da wannan parenting wannan farantin da turanci dai muna kiran shi panel amma da hausa faranti ne so shi kuma wannan farantin muna amfani da shi eh, a madadin inda ba ko wuta domin shi yana amfani da rana ne kuma yana kawo wuta ma ma wannan batir so shi ne yana cajin wannan batir domin in ba shi batir nan ba zai juma ba zai mutu so shi yana cajin wannan batir sai wannan batirin kuma wayoyin da kun ganin nan sai suna suna kawo ta ma wannan abin da muna kira shi controller so daga shi yana kawo ta mashi sannan shi shi wannan controller kuma yana ba daga nan ne an rarraba wutan zuwa mashin wancan na'urar magana na'urar can da kuka gani tacin ruwa daga nan kuma shine kuma wannan igiyar ja da baki nan kuka gani shine wannan igiyar farantin da ya kawo ta daga nan yana cajin wannan batir daga nan kuma wannan igiyan da kuka ganin nan shine ya ba ma wannan tama wato abinda da yana bada lokaci na tabtace ruwan kenan wannan shine bada lokaci na tabtace ruwa so shi yana amfani da shi muna amfani da shi akwai miti biyar akwai miti goma akwai sha biyar akwai ashirin akwai ashirin da biyar akwai ashirin da akwai talatin daidai wannan mm, roban ruwan nan roban ruwan nan asalin shi eh, yana kawo yana dokan nauyin ruwa 20 eh, lita ne so daga nan idan za a amfani da mashin din wannan igiyan kun gan shi baki igiyan nan da na fito da shi baki igiyan nan na fito da shi so shine ya zo nan daga nan shine ya kawo ta straight ya kawo ta ya kawo ta ma wannan na'ura so idan za a amfani da shi ga wuri amfani da shi nan so shine za a doka wannan sai a sa shi haka sai a sa shi haka idan aka sa shi haka so wannan roban nan wannan roban nan wannan roban shi ne ana amfani da shi a tattace ruwa so yana da inda shi ma za a hada shi so daga nan ga wurin hadan shi nan so yanzu za a zo a hada shi nan kun gani inda na tura shi har karshe inda na turo shi har karshe kun ga an hada shi kenan so daga nan wannan roban an riga an kawo ruwa a ciki kenan so kamar da na gaya muku yana doka 20 liters ne so idan an zo wannan roban kuma shi yana zuwa tare da murfinsa ana hada shi tare da murfinsa in an kawo ruwa da za a eh, taftace so za a kunce shi za a kunce shi idan an kunce shi so za a soko shi a ciki za a soko shi a ciki tukunna ba za a rufe ba domin bisa ga miti ashirin ne za a amfani da shi a daidai wannan ruwa so idan aka zo za koma nan nan shine lokacin da yana ba da shi to kamar da na riga na fada akwai miti ashirin wannan ɗaukar miti ashirin za a waina shi za a waina shi zuwa daidai miti ashirin daidai miti ashirin daidai miti ashirin sai mu koma wurin mashin nan da muka koma wurin mashin nan nan ne ake kunnawa ake kashewa so sai a kunna kun ji ya fara aiki kenan sannan za a zo nan sai ku ruwan nan yana tabasa amma ba tabasa ba domin baya zafi so sai a cire sai a sunsuna in sunsuna za a ji wani karni to idan akwai karnin karin nan shine yana kashe cututtukan da suna cikin ruwa so sai a mayar da shi kun ga yadda yana tausa yana tausa amma ba tausa ba domin dalilin shi yasa baya zafi so domin yana kashe cututtukan kenan sai a dawo sai a rufe sai a rufe shi sai a rufe shi sai a jira har sai miti ashirin idan miti ashirin ya kai zai siya da kansa so daidai miti ashirin idan ya kai ya siya da kansa damin ya zama to da cewa ruwa din yayi kenan ruwa din yayi kenan sai a dawo don idan ya kai zai zai mutu da kanshi zau ga ya mutu da kanshi idan ya kai daidai miti ashirin so sai a saki kuma misali ya kai miti ashirin zai siya da kansa haka sai a kunce sai a kunce sai a kunce shi sai a kunce shi sannan sai a kauna murfin sai a rufe sai a rufe sai a ji a ci gaba da sha so za a sha shi na kwana uku na kwana uku idan ruwan ya gama sai sake kuma a sa sai sake kuma a taftace shi idan ruwan bai gama ba misali ruwa ya siya nan kwana uku za a iya a karo wani a zo a taftace za a iya kuma ka ga nama ka zubar amma baka ga dama ba za ka kara wani sai ka sake kuma sai ka zo ka taftace shi so yanda ana yi ana gyara ruwan kenan